ana ci gaba da mai da martani a faɗin duniya bayan mutuwar sarauniya elizabeth ta biyu din ga ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da bbc ta tuntuɓa to gaskiya mun ji raɗaɗin wannan rasuwa na wannan baiwa allah queen elizabeth a matsayin ita ce maman wannan kasan saboda su suka mulki kasan nan so definitely kaman tamu ce ta rasu shi yasa allah ya ji kanta allah ya rahamshe ta allah ya tausaya mata kuma eh, sunana musa Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta kuma su suka rene mu kuma ni a Kano nake hakika a Najeriya duk wanda yake Kano ya fi kowa sanin wannan din domin ta kyautata mana sarkin mu ta rike hannu biyu gaskiya mun yi rashi sosai da wannan matan Elizabeth gaskiya mun rashi ba mu ji dadi ba saboda kokarinta gaskiya ta yi kokari sosai gaskiya rasuwanta mun yi bakin ciki sosai dai Allah jikanta Allah yi gafara Allah ya ramshe ta su suka rene mu muna bakin ciki da wannan rashi mu ma mun san za mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya yafe mana Allah ya mata gafara Allah ba da haƙurin to ƙarshen shirin kenan Allah ba mu